yanzu na zama ne ba ma ina faɗi wannan kalma wani ba ma da babban riga da zanna bukar da wulan kila da dabarun kawai amma dai bai yi abin da addinin sai ce ba duk wanda ya shiga addinin mu kadai ya shiga ya biya ya zama musulmi ta dagariya ko da shekaru dinsa ashirin da talatin da suka wuce baya baya da matar aure sai ta zina baya da ruwan sha sai barata a yau in yi shiga addinin musulunci ubangiji ya kankare masa abin da ya wuce baya laifin da ya fi kowanne girma a duniya su ne guda uku ne su ne shugabannin laifuka da shirka da kisan kai da kuma abin da ya shafi wato ainihin zina Allah ya zana sai ce mummune na gari ba sa yin su wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun sai ce wa man yaf'al zalika yalqa sama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba sai fa wanda ya duba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan Allah na musanya munanan aikin na da mai da su kyakkyawa Allah bai jin da haka ba daman ka goranta mutum wai ya musulunta kace sabon musulmi kotu babbe duk wannan bai dace kai musulmi ka faɗo wannan ya kamata mu fahimci wannan duk wanda zai shiga musulunci ya yi ƙoƙarin karantar addinin musulunci a littafin da musulunci ya yarda da shi shine littafinsa kar ya ce zai koyi addinin musulunci din a sakamakon munin aikin wani mutum daga cikin musulmi kawai ya ɗauka tun da na yi mu'amala da wani ya zalunce ni kuma wani na musulmi ne to musulunci kenan ya halatta zalunci ba haka bane tunda na yi ma'amala da wani ya cuce ni musulunci ne ya bashi lasisin ya ya cuce ni ba haka bane ba to wannan shi ne muke kira ga abokanan zaman mu na jiha ɗaya ko ƙasa ɗaya da kaddara ta haɗa mu zama tare da juna babu yadda za su yi sai sai sun ƙarar da mu babu yadda za mu yi mu ce sai mun ƙarar da su sai dai haka za mu zauna to tunda ko Allah ya kaddara a zauna a haka ɗin to sa a yi zaman bisa ga adalci na rayuwa zalunci ba zai haifar da cin nasara ba kuma kullum su lura cewa duk irin wata makida da za a yi da sunan kudu ko da sunan wata manufa ta siyasa a najeriyance don a haɗa mu rikici tsakaninmu da su har yanzu sun fi kusa da mu sama da can bangaren don ubangiji ala cikin hikimarsa idan ya ɗabi'antar da kai a zama cikin sahara duk da zafi da kake sha da wahala da ranar da aka kai ka bakin teku sai ka ji baka da sha'awa sai ka koma cikin saharar yan an kai ka kunni sai ka ga baka sha'awa duk ga daji ga bishiyoyi ga yayin ta duk baka so saharar nan ita ka saba san zaka bar a yau din nan dai kun san dai ko datsa Najeriya za a yi waɗannan minority din na arewa suna nan tare da mu ka san dai ba za a iya yin wata kewano ba sai da wai za a zana wani map a Najeriya a fitar da zangon ka tau a wani lankwaso ta fara balewa a yi wani haka a yi waye da su wai a fitar da su a hada su da kudu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba <laughs> ba zai yi ba kuma su ba za a iya hada musu kasar su ɗaya ba kuma ba zai yiwu ba tun da kabilun suna da yawa daban-daban wancan baya jin yaran wancan wancan baya jin yaran wancan wannan kuma wata rigima za ta sake tasowa da wani rashin adalcin duk mai karfi sunnar Allah ce a kasa abin nufi abin da ya ɗabi'antar da mutane a kai sai fa wanda ya aiki da hasken wahayi ne kawai ke fita duk mai karfi yana son sai ya zalunci mara karfi a ko ina a duniya haka ne a nan in kuna ganin ko an cuce ku ku tuna mana abin da waɗansu suka yi a Andalus kisan gillan da aka rinka wa musulmi a Andalus ku rinka kallo mana kuna da satellite abin da Yahudawa suke wa musulmi a filistin. ku tuna abin da ake yi a Philippines tsakanin gwamnatin Philippines da yankin Moro ku tuna abin da ake a Thailand a yankin Fafami tsakanin su da gwamnatin Thailand ku duba abin da ake a Arakana kan iyaka da Bangladesh tsakanin gwamnatin Bama da kuma tsirarin musulmi na can duk inda mai karfi yake fa yana son sai ya murkushe mara karfi in ba Allah ya sa masa adalci ba to don saboda haka ina ga wannan shi da abin da nake so in tike magana da shi fatan mu ubangiji ya dauki addinin musulunci da musulmai kuma ubangiji ta'ala ya kawo fahimtar addinin musulunci yadda yake a qur'ani da hadisi ba a yadda yake al'adar waɗansu mutane ba kuma yana janda da kira wallahi nauyi da ke kan malamai a nan garin ya fi karfin nauyi akan kowane yi a Kano ba mu da matsala irin wanda kuke da ita a Kaduna a Barna akwai bata kai sanan gurin ba a sakwata akwai bata kai sanan gurin ba a Bota akwai bata kai sanan gurin ba nan ne ake a takuɗe a garwaye saboda haka akwai bukatan a bayar da kyakkyawan misali ga koyarwar addini din malamin da ke nan wurin aikinsa bayar da kyakkyawan misali ga koyarwar addini haka ma'aikacin gwamnati haka dan boko haka masu sana'a kyakkyawan misali game da menene addinin a rinka sansanar addinin a cikin maganganunmu da ayyukanmu ubangiji ta alama daga mankatar jama'a nan zan dakata ina fatan ku yi mun afuwa yadda kuka rubuta ba haka na tsara littafi ba ban kuma kawo ta a rubuce ba ban samu kyakkyawan nazari ba dai kawai na karkade kula ne ga ababen da na sani da da haka yi mun abuwa abinda na faɗa na dai Allah sa mu tare ya cikin lada na kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi Allah na so yanzu karfe ta kusa mutane ƙarshen ta za su dinga ƙoƙarin tashi su yi arola da sauransu amma da Allah ya haƙuri tunda dai dama ce muka samu bai kamata mu yi wasa da wannan daman ba kuma kudin nan ku da kuke ta rubuto tambayoyi ga su bila adadin kuma ku ne yanzu nan za ku fara yamu wurin wani ya ce zai fita yau Allah ya ce zai shigo wani ya ce gashi nan dai tunda mala ya gama wa'azi to abin da ke faruwa shine daga tambayoyi da amsoshi da za a ba ma tambayoyin da aka rubuto a nan ba mamaki ya faɗi wani abu wanda bai faɗi ba to za ka ce za tambayoyi masu na da fa'ida a tsaya saurare su kuma a natsu kuma insha Allah za mu kai kamar karfe biyu saura kwata ah, ايوه ثم ربطها yanzu ba sha biyu da wani abu ba? ina ganin dai daga nan zuwa karfe ɗaya insha Allah. Afwan. a yi abu tsawon damar na so ji labari ma na ce ya kamata a tashi da kama wajen sha biyu tun da ba a samu an fara karfe goma ba na ɗauka lokacin da muka shige za mu ya ɗora shi sama yana roƙon malamin da dai zai yi daɗin zuwa ko da ƙarfe ɗaya da insha Allah kuma muna fatan ma da tun da ya shi to ai wannan to da idan ake wazi irin wannan shi mai gabatarwa yake yi karambani yin taliki amma a yau idan ya take zai irin wannan karambani zai rike shi ma za ina ganin ba wani abu da zan faɗi kawai lokacin da malami da ƙarshe na cewa ƙalubalen da ke ga musulmi mazana nan garin kaduna kusan na musamman idan an kwatanta da sauran wurare inda ah, ba wanda ba musulmi da yawa ba suna haka kuma kalubalen nan ba wai ga malamai kaɗai ba ne ba duk sana'ar da kake to lallai ka yi kokari ka nuna musulunci a cikin wannan sana'a ko da zuwa biya abin da ke faruwa idan ka je ko kasuwa ka je ko ma'aikata ko wani wuri za ka ga irin abin da musulmi yake yi wato kusan da abin da arna yake sai ga ba bambanci to sai ga wannan abin take ci ne kuma shi da wannan da ake ta yi ba dole sai ta baki har ta aiki za ta yi to sai wannan kalubale ne babba wanda ina ganin shi kamata mu ɗauke shi kuma shi yasa na ƙara nana tashi to lokacin mu ƙwararre ne kuma kamar da nace insha Allah ba zan faɗi wani abu wanda ya shafi lecture ba tun da malam kusan ya fede daga bindi a cikin ko daga nan ne na nan duk ya faɗi ba abin da aka yi duk da cewa yana ta ba da hakuri bai yi abin da a tsari ba da sauran wani lalhabu kuma mun samu abin da muke bukata Allah ya zaka masa da to ana cikin lokacin na ga malam isa ya zo kuma na san ya yi rashin lafiya kwanaki amma Allah ikonsa ya ba shi sauki da haka shi ma ta yi za mu ba shi minti biyar amma da Allah wala a daure minti biyar din nan da muka bayar a yi shi don Allah kalla kamar ayyuka dan juma da dan juma suke da shi malam ne kuma duk an yi karatu wuri guda kuma duk abin nan fahimta din ita ma ɗaya ce suna gani ya dace a ba malam ta ya yi tarihi amma dai in Allah ya so minti biyar zai sanayi idan ya gama muna da zan cewa babanmu kuma shugabanmu alhaji musa musa shi ma yana ganin zan ba shi dama da na minti biyar ɗin tun da ana batun mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sannan kuma shi ɗan siyasa ne to to yanzu ya za mu yi tun da za a je a wuri ولو wannan nuna eh wane ne na wannan ne to a cikin wa ji a waje to to ala mu tun da na waje ba ji mu kuma ji mu insha Allah ai hakuri kuma ka idan ga gama nashi zan ba Alhaji Musa Musa shi wani ci kamar a dan siyasa ne kuma kusan cikin fagen siyasa aka fi hulɗa da wanda ba musulmi ba to kage shi ma yana da dan dan kokacin da zai iya yi a cikin wannan amari to da ga malam misal minti da Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in ma musulmi ina ganin ba sai na ce wani abu mai tsohon ma da malam aliku da ja ga yare ne ba malam jafar mahmud adam allah ta'ala ya saka mai alkhairi allah ta'ala ya sanya abin da yake a cikin mizani shi na amalu saliha kuma kurakuran da ya haifar ubangiji allah ta'ala ya miji abuwa kuma ya mana abuwa baki daya allah ne mai iko akan haka kuma mai iko akan komai a babu shakka malam duk da yake na riski abin da ake yi ne amma daga inda zan ji kadan din malam ya riga ya yi kasa kasa da abin da ke mana ciwo a cikin kokon mu kuma ya riga ya mana bayani ga bin mai hankali ya kamata ya bi a kun wajen mu'amala da yake ta magana yanzu jawo hankalin mu akan kasantuwar ka musulmi ba shi ke nuni ba kuma ka zalunci dan uwanka wanda ba musulmi ba ko kuma ka zalunci mutumin da yake Allah ya haɗa ku zamantakewa a wuri guda don kawai ba addinin ku ne ba ya kawo ayi masu yawa wanda ya kira su kan sami kasar biha kuma ya yi bayani wasu ma baya fasara wucewa yake sannan kuma ya kara jawo hankulanmu akan wasu abubuwa da suka shigo baki kwana-kwanan nan wanda babu shakka wasu mu da yawa ba san ana yi ba amma duk almajiri wanda yake sananne ya san ana zuwa gidansa a gayyace shi ko a buga mai waya ko a kira shi don ya halarci irin wannan taron da ake yi na kawancen da mala yake ta bayani wanda kwana kwana a gama wani anan hamdala hotel kuma shi da kai su malam ya sani kwanakin ba sai na buga mai waya akan wani na ce ya ce ba zai ruwa da irin wannan abubuwa dama wa'inda yake suna nan da yawa amma wasu suka ɗauka wannan hanyar ita kaɗai ce hanyar da ake bi a zauna lafiya alhali ko ga hanyoyi da dama cikin addinin mu addinin musulunci ko wani abu ne ƙara wanda yake duk mai so ya fahimta fa a buɗe take ba alba take ba sai dai idan mutum ya gada ma ya ke kawai shi kenan wata kisa guda ɗaya da kisan ba labari an yi wani rikicin fili a birnin indiya tsakanin musulmai da da ba musulmai ba hakikalin filin na da ba musulmai ba ne amma musulmai suka mamaye har suka yi masallaci a wurin da ba musulmai ba kafirai kenan suka rushe wannan masallaci abin ya kai ga har an kai su kotu gaggawa ya hasu to ku je ku nemo shaida su wa'annan wa'anda ba musulmai ba suka ce za su kawo shaidan da yake tabbatar da cewa filin nasu ne wane ne suka ce akwai wani tsoho da ya rage musulmi ne saboda tsohon zama da kin ainihin abin da turawa suka haifar a wannan garin shi kuma yawo baya ne alkali kuma bature ne ya ce to a a kira shi a gaya mai ya ce shi ya yi alkawari tsakanin shi da ubangijinsa har mutum da daga bature saboda irin barna da ya haifar ya kashe musu malamai masoya Allah a wannan yanki saboda haka wannan mutum ya ce sai ne in an yadda ya zo kotun ta baya ya tsaya ya bada shaida ya koma ya tafi don ya cika alkawarin da ya ma Allah har mutu ma'ana wannan ya ta kiyama a mafi duniya saboda haka har kuma din bature ya ce mai to ya zo ya bada shaida ya koma da ya zo ta baya ta baya tsaya ga bature a can kan kujerarsa ga wannan bawan Allah ta ƙi yana kallon waje shi aka ce faɗa abin da ya sani ya ce babu shakka wannan fili a tarihi filin waɗancan mutane ne wanda suka rushe masallacin nan ba filin musulmai ba ne saboda Allah ya ce wala jiriman da kun an qawmi ala an la ƙi saboda haka duk inda bawan Allah yake mai tsoron Allah yana faɗin abin da ya sani ne ba yana faɗin abin da wancan zai faranta mai rai kuma kullum kuma uwa muna faɗin irin wannan harkokin ka ɗauki ka jibanta al'amarin ka zuwa ga wani mutumi wanda yake ba musulmi bane wai tunaninka da ka da wayewarka ta kasancewar kayan boko Ina gwada maka cewa musulmai yanzu ba su da rikon amana sakamakon haka ma masu rikon amana su ne waɗancan bari in bi su za su bi mu daidai wannan sharri ne kuma karya yin addinin musulunci ne. kuma karya ainihin ka'ida ce da kuma tankwara ayoyin Allah da suke gwada maka cewa kada kai haka qur'ani ya gaya mana ayoyi masu yawa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhudhu bi tarati min dunikum la ya'lamukum khawara irin wa'annan ayoyin ga sunan ga sunan da yawa a cikin alqur'ani wanda yake ba sa baka ko kan ka riki wani wanda yake ba masoyin Allah ba a matsayin masoyi a wurin ka kuma daga cikin hanyoyin da ake bi kamar shakar sallin taimiyya yake faɗa hanyoyin da ake bi a samu soyayya ta ubangiji kawai gari Allah ta'ala yana son ka shine wallahi wallahi sai ka ki abin da Allah ta'ala baya duk abin da Allah ta'ala baya to sai ka ji kima baka sai sannan abu na gaba dan uwa raya maka kana musulmi da jin cewa kai ahlus sunna ne wal jama'a da jin cewa kana bibiyar wuraren wa'azi duk ba shi bane kasantuwar Allah ta'ala ya so ka sai in ka nema Allah ta'ala abin da yake so ku duba ka'ida guda ɗaya da malaman salaf suka aje mana idan an waye gari kana son Allah za a same ka kana yin aiki irin wanda ubangiji yake so idan ko aka samu kana yin sabanin abin da manzon Allah ya haifar a bayan kasa sallallahu alaihi wa sallam to ko ka ce kana son Allah jama'a cewa suke ƙarya kake yi ko a gida ko a waje ko a wurin aiki ko a daji ko a ina ne ko aka same ka a bayan kasa qur'ani ce mana yake kul in kuntum tuhibbuna Allah sharadin guda ɗaya ne to fattabi'uni kaga misali ko misali hal yana iya cewa fattabi'uni ana uhibbukum shi mu zuwa zuwa kenan amma ba wani ita har ake bukata ba in dai kuna ya cewa da gaske ne kuna son Allah to ku bi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za a bi ka an bi ka me natijar abin da zaka iya badawa kace ubangiji ya so ko bayan Allah ma ya so da kuma zai gafarta maka zunubanka saboda haka yan uwa tunanin cewa mu ɗan kaza ne ko mu ɗan kaza ne wallahi ba ta kai mu ko ina ba sai mun dawo yake rike addinin nan saboda kafa yadda ake so kuma na kan faɗa sau da yawa rayuwa ilimi da ake bukata a duniya babu wata rayuwa mai kyau a duniya saɓanin rayuwar muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk ilimi da kai wallahi tallahi duk ilimi da kai a duniya rayuwa ce tabhabu an matura tana wucewa ne haka da kamar ka ɗebi ne ka zuba cikin iska babu wani mai amfana da wannan abin da ka aiwatar zaka yan wani gagara ma kana kana iya Allah ka samu cin nasara a duniya ka kuma samu abin da Allah ta'ala ke son ya baka a lahira in dai ka bi Allah ka rike abin da Allah ke so wallahi Allah zai provide dinka da abin da wani da tsammani ba a bayan kasa Allah Allah ya gwada mana cikin ayi masu yawa duk wanda ya rike Allah Allah Allah zai bashi abubuwa masu yawa a duniya na farko dai sai rayuwar ka sai maka sauki a waye gari ka ta ne ya wallahi ba wanka yau wancan yayi kaza wancan yayi kaza ne ko cikin sauki kake rayuwar ka mai sauki ce Qur'ani ya ce mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya tsoron ubangiji ya rike Allah ya bi Allah rayuwa ce mai sauki a duniya ba zai wahala ba kuma wallahi tallahi idan ka tsoron ubangijinka kai kuɗi ma kana iya kai kuɗi Usman dan Affan bi ahadithu sahiha mutawatira wa ghairi mutawatira sun tabbatar mana wato Usman mai dukiya ne dukiya tsakakkiya wanda ya sai aljanna kuma da dukiyarsa sakamakon haka kuɗi ya samu kuma ba azzalimi bane ba kuma wani abu ya ba wanda ubangiji ya baya so don sakamakon haka mazo Allah ya yi shi wuri ba dai ba ba saboda haka in ka neman kuɗi kana ne ka samu ba ta ake dan kana malam ka yi kuɗi ba za ka yi kuɗi dan wa ta cika nema amma za ka ubangiji a cikin neman ka qur'ani yana gaya mana wurare jama'a ma'ana inda yake ce mana walau anna ahlu walau anna ahlu walau amana ahlu qura wa walau sa'ana alaihim barakatun min as-sama'i wal ardh da ma abota al-qarya za su imani da abinda ake bukata su imanin zuwa gare shi wallahi da an bude mu tarkoki tarkokin dukiya daga sama da kasai kuma ka wani kake rinka ba ba da ce a ta halal saboda ka idan kana so ne ka samu kusanta ka samu kusanci zuwa ga ubangijinka ji tsoron Allah Allah ta'ala zai kusanto da kai zuwa gare shi Allah ta'ala ne ke cewa inna Allah ma'a ladina taqaw wa ladina hum muhdinun to ki in ka so ubangiji ka tsoron shi wallahi sai kusanto da kai kusa da shi har ka waye gari baka yin komai sai abin da Allah ta'ala ke so jama'ar sama makin kana wahala kai kuma hankalin ka kwance lami laya ba ka jin komai idan ana so ka samu jin nasara a duniya har yau rayuwa ce maka dadi a duniya ka samu alkhairi kuma karfe da an buga an goga an karya an tashi ka waye gari kai dan kake je baka jin komai ka rike ubangijinka duba qur'ani abin da yake ce maka wa idh qala musa li qaumi billahi wa lillahi man yasha'u min ibadihi wa liman zaka yan uwa wata abubuwa da yawa amma abu na karfi wallahi wallahi wallahi wallahi da yake da wayo da dabara na planning din rayuwarka a bayan kasa wallahi ba za ta taba cin nasara ba sai rayuwarka ta dace da irin rayuwar manzon Allah kuma wallahi wallahi ba za ta taɓa jin daɗin rayuwar nan ba a duniya ma sai an je lahira inda komai zai a waye gari jama'a suna cikin wahala kai duniya lahira sai maka sauki zaka yan uwa mu dage ga amanar mata a wurin mu ga amanar iyaye a wurin mu ga amanar ya'ya a wurin mu ga amanar al'ummar ungoyi a wurin mu tunda kace Allah dole ka ne ku ka buka tsaya ubangijin ka in kuma ga baka iyawa sai kuma ta tsawon da malam jafari ke magana tsawon su bada da kai da ma kuma ku zaman ku a kola kuma ya halawa a kuma da musulma da kuma da kuma da kuma alhamdulillah wannan alamu ne cewa malam isa ya murmure saboda haka karatun mu wani ran litinin da laraba insha Allah zai samu alfaka da alheri to kamar da nake za mu ba haji musa musa ko a fagen siyasa sukan ce mai baki abin magana a ah, so da haka muna fara insha Allah zai kokari dai ya takaita a nake da din ba karamar aiki ba ne duk mutumin da ya saba magana ka ta shi da dan lokaci irin wannan amma dai yana mana hakuri a yi mutu biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina yi muku godiya malamai a zaune suke na ga ya kamata ne in tashi saboda kusan na kowa farin ciki والله سلاك والله سلاك والله سلاك أمو جاك نقل قرئنا بوديا دوانا حد سرسا عن شري بغيية شيك جامع ونن با كرمري كسام ونن بارم الله يزو إن جبت ميت قادية نتجواب wallahi riba shi ba karama ba wanda yake shakka ina gayyatar sa zo mu tafi Kano gobe malam jabba ya kira a Kano gobe karfe daya ya ce duk mutumin da ke Kano da kewayen Kano bai ya fi masa ba idan bai je ya saurara abin da za a yi ba karfe ɗaya domin a fara zai ba zai yi ba amma dai ya ce kuma in ma za ka taje da alwala malam jafar ni na san shi bai san ba sai a yan kwanakin nan inda muke haɗuwa inda yake lacca saboda mu 'yan siyasa wani sa'in hanyar siyasa hanyar banza ce ka kama ta kai ta tafiya tafiya sai can ƙarfi sai ka da wani bango kai baka ci nasara ba ka gaji kuma a tarihin siyasa a tarihin siyasa a najeriya yau ina tsammani ba ni da uba sai aboki sai kuma wanda yake abokin tafiya da ni aka miƙa mulkin kan najeriya Allahu akbar Allahu akbar na yi mulki na yi iko na kuma aiki tare da saddauna Allah ji kan zai gafarta ma saboda ka ba abin da ban gani ba na ga fari na ga dauki na ga jini na ga ungulu da kan zabo na ga wani abin da ake kira wato ka zuba wa kaza kwai na na na na zabo amma ka kyankyashe maka a gudu ina gani saboda haka mu dawo kan wannan magana ina murna da Allah ya sa ya ba malam da malam ta lafiya ya fito jiya sai da ni awa guda ina kallon sa a cikin KSTV yana barkawa Allah sa wasu daga cikin sun ga abubuwan da yake samun malam Jafar ya zo kuma kullum yakan dubi mutanen da suke sauraron sa a Kano shekaran jiya waccan na je da daddare wata irin lacca a titin malamin Kano gaya mun aka gina dawowa a ce wani lacca a wani kazan ce Allah da za wallahi tallahi wallahi tallahi bakin taimakon sa sai na kai sha biyun dare ban je inda ke ba sai da yasa ɗayan hizba suka yi mun abin da ba kuma ke kira corridor aka kai ni da kyar inda mota ta take saboda dan adam da mota da mata da mahalli da mali duk ya fara a wurin lacce da yake to mu a siyasa inda nake jin na zama al'amari in muka duba halin da kasar nan take halin da hausa fulani suke ciki yau mun je matsayin da mun rasa yadda za mu yi gaba kura bayan mu mugun ta kenan in siyasa kusan babu shi tallahi babu sun kare shuhada'un da muka sani babu wanda duka zaɓa wakili a zanni da zuwa ya na ta zai a bashi miliyan biyar ya sai wannan kujerar da gadon da zai kwanta da masu cikin gidansa. Masu haka. wanda ma ka sa gaba nan ya ma shugabanci mu yan hali yanzu muna cikin abin da malamai ko ne gida la ilaha ulahi wa la ilaha wa za ka sa gaba ya cuci ya cuci ya cuci ya wannan ya hau hausa fulani ya cuci addini waccan gaba da ta kullo ga ta muna kallon da ana wata sabuwa ta zamfara in ba kai ta ba to wallahi tallahi ko ka ce mutane su alwala ai sahun sai ka rasa limami kuma a lullar da kai duk abin da wasu to da ka samu mutane irin waɗannan sun fito ba a malar jihar ko ita kun ba dakin wannan tanka ta gayyaci wasu mutane da na gani daga mai tuguri daga bokoto daga jami'ar UK ta kano daga sun sun yi maganganu iri daban-daban yanzu don allah muna da irin waɗannan mutane a najeriya muka zo muna babban gado domin mu da yadda za a yi kuma tafiyar nan fa an kusa zuwa karshe to wallahi ribar Najeriya da Hausa ulani da kuma shi kansa Islam da wannan shari'a da aka kago ko ku ake eh, jaraba ta a Najeriya duk in ka duba nan wurin babu wanda yake girma na duk yara ne masu sauraron ka a Najeriya mitsi mitsi mitsi daga shekara sha biyu sha uku sha uku zuwa ashirin talatin to gaba na mai fata bai kari da wallahi ya kamata a tsaya kamar yadda kuka ce da addini da siyasa su tafi ɗan juma da ɗan jimmai kamata da kafa. wannan kaɗai za mu bi a samu a fudda wato samu bambancin wato kusa me ake cewa a ko mene ne da jaki daga cikin ma ko kun bai banna ba ka raba karan dawa da na takanta kada ku yadda ku shiga siyasa in ma ba ku siyasa ba ku ci gaba da yin fadakarwa dan Najeriya ba ka da wanda zai tara ma mutane irin na jama'a oh. Allahu Akbar ya wuce saboda ka mutanen kaduna da nasam da aka gama taro shekaran jiya bai san zan zo ba amma mun gaisa da shi da aka gama kuma ya yi murna cewa bayan manya-manyan shehunan malamai da makaranta da suka rura lafiyar ya ci ga ɗan siyasa can na hango shi musa musa kuma da aka sani na je mai musafira na gaisa da shi ya yake zan zo kaduna na ce to sunan wannan zuwan ka wata da sanu biyar ba ka buɗe sunan kamun ladu in Allah ya samu na kai ina fata malam zai samu lokaci ba Kaduna ba kurin an shiga wani hali da za ka sadaukar da ranka da dukiyarka da jikinka da jininka da jakarka ka da kasan nan ta Najeriya dan ka ya Kano in kuka zamu Kano alhamdulillah ai a jiki ne ka samu a ce an samu matsayin mako zuciya hanyar da da sauran aiki duk abin da muke wannan a ake duk wanda na ce ya gaya mu wane ne za mu samu zai jagoran hausa fulani ba zai gaya mu cikin gaggawa ba sai a kira wane a kira sunan wance a ce wane zai zo wane waye shi ya fi son kai ni dan siyasa ne wallahi tallahi mai asali kamar shan saboda wani mara amin na girma shi ya ne ni shi na zauna da shi kana ga yana da gida irin wannan ko wannan kuma ai an ce da addinin da kuma siyasa da ne ba a ce ka zauna a matsiyashin ba ni manomi ne dan da kone me sai da saiwa ne sana'a ta ke nan kurum ne aiki gwam shekara talatin na yi ambasada a ingila ne amma din na ga hanyar banza shi wallahi sallahi saboda ina godiya ga Allah da ku santa da ku kai kokari kuka shawo kan malam jama'a ya zo saboda ya zo da mutane kuma in kana da irin wannan magoya baya wallahi ba ga yadda ta zaki ba in na ji inda zaka je lakiya to ni zan kokari in bi ka da ni da jama'a ka je ka bayar mutane bayani ga wata gaban ji dan gawa sabuwa ta bullo wanda za ka ɗauka cikin wannan ka kai shi majalisa ko ka ba shi gamna ko shugaban ƙasa ya cuce Najeriya ba su. Mu musulmi kamar yadda yake wani sa'in mu muke barzanta kama wallahi. Allah ya mana baiwa ya mana yawa ya mana kwarjini ya mana arziki ya mana baki ya mana ilimi sani wa za ka samu a zauna ya zauna nan bai rubuta kawai ba ya awa biyu yana ba ka tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hanyar da za a ba a rayu ko da lokaci guda baka je ya ko ko ya koyi wani abin da ake kira fangar ko kuma ya kauce kamar da yake haka haka haka magana sak yake yi saboda ka wallahi na ji daɗi da tawani wannan dama ko za ku yanzu ba a yi siyasa ku tashi ku san da za ku kuma kullayizin mutane in ka je kano masallacin juma'a cikakke wajen ashirin da hudu ne har da na gidan shi amma wallahi ko ina ka ji za ka sama kalla rabin miliyan sun zo wannan juma'a suna da mata a gidansu da iyayensu da ƴaƴansu a Najeriya a ce muna da miliyan ɗari da hamsin to ɗari da sha biyar wallahi za zuwa a yau. Hausa Fulanin nan da Musulmi mu wajen miliyan ɗari ne. in da ba za mu tattaru mai kuli kuli kuli kubura ba mu haɗu mu tsintsiya masa ɗaurin ki ɗaya mu san yadda za mu a hiddo musulmi guda ɗaya wanda zai ke Najeriya. Sun buɗe akwatin su can mu mu buɗe. Kuma ke so. Kuma ake a zo a jefa a rana guda. Irin su malam jama'a ɗin na irin mu malam shakar nan zai suna nan ba ka iya kirga su a Najeriya. Su haɗu a zaga mu kuma yan kira yan kidan ki na jiwo mu fiye baya ai abin nan ranar da za a yi zaɓe a ce kowa ce kulle mu ce kula mu ce masu akwatin a aje ga na bayarabe ga na hausa fulani ga na ibo ba ma ma san wani alliance wallahi democracy abin da ya ce ƙuri'a ɗaya tana kada shugaban kasa ta yi suna zaɓar shugaban ƙasa mu fara zaɓe mu faɗakar da mutane kowa ranar zaɓen nan ya zama na wato yaƙi ne kamar na karan bada dan ba za mu gama ran asabar ba ba za mu gama ran lahadi ba mu sai an je litin har larar ga nan ba ba ba sai mun je ba a gama zaɓe ba to daga nan ma wallahi layi musulunci a duniya zai samu tushe da ran da ka samu musulmi shugaban kama ga wurtakke darajar Allah to billahi allazi la ilaha illa huwa akan kafin sa amma duk wannan da gwargwaron banza da muke kawo babu wanda zai nuna mu alƙibla sai dai ya fada ikama kuma ya kafa karanta fatiha ana kallo na wallahi ba ba ba ba ba ba ba ba ba amma na iya siyasa kuma na san da ake kiran mutane kira na gaskiya saboda hanya ɗaya na biyu ita ce samanin kowaye kai ba ka ce da ni ga inda na kauce sai dai ɗan adam ko ina yake tsarin ta da ka goma ba amma farin ciki na da ka gani shine yanzu islam din ya fito da shari'a da kuma yan da waɗanda suna nan a cikin kafa shi me yasa duk ba fito tun lokacin su tattauna ko kuma lokacin suna makaranta to yanzu sun zo mu yan su tuna saba'una sai kallo ko yan ashirin talatin arba'in hamsin shi kansa har yanzu bai hamsin ba na tabbata wani to in ka zama irin wannan kasa a gaba a Calata de Alcanzal. Pelo amor de Deus, menina nova ainda nem pro que é. Ele é. não vai aka ce malami sau da mutum hankulan su mutane hankulansu su yanzu koma ga ƙura'ani da hadisi ko saboda shi muka saba amma ga kowane fage za ka iya samun malami saboda a fagen siyasa muna iya cewa shi alhaji musa musa malami kuma mun ji irin karatun da yanzu saboda haka hannunka mai sanda ne musamman ga matasa kamar da yake cewa yanzu nan duk ba ka amsa lalle haka yake ko ma kusa da sa'an sai ina bi ba daga ƴaƴa mai yawa ta ce sun ci kofi shi za mu din kanmu da muke yara in mu ga su tare da mu muka ji daɗi saboda mafi yawa waɗanda suke daidai su sai ka same su can suna ganin duk abin da ba ake ayya ne tare ma ai rashin hankali ne ma ai gashi shi saboda haka ma duk ba za a su tare da mu ba amma in ta za mu samu irin su su zo su yi wannan manganin su alamu ne cewa insha Allah da matasa da yara da matsakaita da waɗanda suke zama dutse yi za su zama guda insha Allah kuma cikin maganarsa da ko da yace Hausa Fulani kuma ya yace Bayarabe kuma ya ce Igbo sau da idan aka yi batun Hausa Fulani a ƙasar nan musamman a fajiyar siyasa ana fa nufin musulmi to sai kar mutane su ɗauka kuma ana addini kuma an kawo ni bambancin yare tsakanin yarabawa da wanda ba yarabawa ba idan ko da yake hausa fulani na tabbata har cikin ƙashin zuciyarsa yana nufin musulmi to zuwa ka babu wannan bambanci tsakanin cewa mutum bai rabe ne wannan bahaushe ne wannan ko da ibo ne yau in ya yi musulunta mana ya faɗi cikin abin nan cikin wa'azinsa cewa in je mutum ya musulunta ko ya yake to fa kai da shi duk kun zama dai sai dai kawai mai yawa kai ka nade a musulunci za yi ladi da ka tsara mai yawa ta fi tashi amma shi ma idan ya shigo ya aiki irin wanda kai da ikilasi ba ma ke samu irin ladan za ka haka magana ta ke insha Allah sannan ba batun benu mutane da yawa suna ciwo mana ku suna cewa a canza wuri wuri ya yi kaɗan da sauran to ba mu ki ba shawara ce amma ina so in nuna muku cewa yau rana ce ta musamman sannan mun kuma lekcocin da muke yi mukan yi su mun yi wasu a baya muna yin wani a yanzu kuma za mu ci gaba da yi to abin da ke cewa shine idan yanzu kamar irin wannan ɗin babu laifi in za mu samu malamin kamar malam jafar insha Allah za mu tunanin neman babban wuri wanda ya fi wannan ne nan gaba amma kuma na mu da muka saba yi ba zai yi mu ce to baki ɗaya mun ɗauke wannan wurin mun kai shi wani wurin daban ba sai da mu haki in wani in aka yi juri sai mu zo daga mu zai masu yan kimarorin na haka da yan mutane ɗaya biyu malamin ma ya zo ba zai ji daɗi ba wurin bai cika ba to kaga kenan idan muka ce mun bar nan baki ɗaya mun koma wani wuri to za mu iya samun wannan matsala amma kamar irin rana irin ta yau to zai yi mai tunanin samun wani wuri amma a wannan yanzu sai a mana afuwa a yi hakuri da dukan zafi da rashin ji abin da ake faɗi da sauransu dole a yi hakuri sai tambayoyi yanzu Allah sun yi ko eh bari mu faɗi yi ko za a samu tabbata haka

duk wanda ke da bukatar zai iya sayi bayan wannan lakta sha Allah ah, take wannan littafin shine ra'ayoyin biyu masu hannu riga tsakanin alu sunna da shi'a ma shi'a masu limamai sha biyu wanda ya wallafa wannan littafin Abdul Hassan Al-Hassan Abdul Hassan Al-Nadawi wanda kuma ya fassara shi ne Muhammad Sani Umar Rijal kan. sannan kuma akwai kafet kafet da aka zo da su na wa'azin shi malam jafar din wanda ke da wannan zan mutu talla amma ni ma to sai shigar da kanmu mu amana da su akwai bitar zai akwai mallakar miji yawa ina ganin yan uwa mata lalle da su wannan kafet ina taron malam kuma ya yi mallakar mace ma insha Allah tunda bai a gida sannan akwai sannan akwai saura irin sannan akwai sifatu salatin nabi alaihi wasallam sannan akwai tafsirai da kira'a kala-kala na shi malamin to ruwan da ke son har ila yau akwai kuma wani littafi mai sunan illar hulɗa da bokaye duk da ke son wannan abubuwa ɗin zai samu malaman suna nan waje insha Allah malam ya zo da su wannan ce za mu amsa tambayoyi tambayoyi da muke da su wani ina iya cewa bila adadin ne amma lalle za su kusa da ɗari amma waɗanda suke sun shafi maudu'ai maudu'in da muke magana a kansa ina ganin su kuma za su kai kusan talatin to amma ala'ayi halin ko su masu rubutuwa sun san cewa bai ya mu amsa tambayoyin nan abin wani ciki na kenan saboda ko da ba amsa tambayar ka ba na tabbata su da kake rubutawa kana ta gani yadda tambayoyi suke zuwa ta ko ina ka san da waya a kai da taka musamman inda karshe karshe ka rubuto amma shi malam yanzu ya yadda <clears throat> za a karanta masa tambayoyi kamar guda goma zai kunshe su ko kuma zai haɗa su lokaci guda sai ya amsa insha Allah. Saboda Allah wanda duk ya rubuto tambaya bai je an yi ta ba sai shi ma ya haƙuri babu lokaci yana zuwa koma kano akwai sauran abubuwa da zai gabatar tambaya ta daya assalamu alaikum malam ya matsayin ziyartar kirista wanda yake makwabci ne da kuma wanda yake yare ɗaya da shi na'am kake ya amsa ku ne kuka ku ne kuka hana ni ma in ji cewa ya amsa din saboda saboda ke nan zanne an aiki na kawai in karbi tamba in karanta kuma hankali mutum guda ne kwal abin da yana muke nan ma in ji cewa ya amsa din da ma ban karanta ba to da ku koda kun ji irin wannan don Allah ya min afwa kuma din na san irin amsar da zai bayar amma ta biyu menene laifin wanda ya sa kayan wanda ba musulmi ba in ce da wannan malam menene hukuncin musulmi da ya jefa ma wanda ba musulmi ba ƙuri'a kuma har ya zama cikin masu taimaka mishi wanda masu taimaka mishi wanda ba musulmin ba wurin jawo hankalin musulmi 'yan uwansa da su zaɓe ne hukuncin da shi wannan sannan malam wani wanda ba musulmi ba ya yi mani wani abu na yafe mashi akwai lada kuma muna iya kiran wanda ba musulmi ba da cewa shi na fara ne ko da wani ne shi matsayin mutumin da yake neman mace da ba musulma ba da niyyar aure ana biya su wala ina da abokin aiki kirista ba ka tafi mai gaskiya da rikon amana da kyakkyawan dabi'u irin na ne, to ai abu ne abin da ke ana shi ne karanta to shin ina iya haɗa kai da shi domin yin wata sana'a tare da shi saboda saboda warewarsa cikin sana'an eh saboda cikin sana'a da za mu yi sannan menene hukuncin wanda ya kori dan uwansa daga gidansa don shi ba musulmi ba ne sai kore shi daga gidansa malam shi a tsarin zaman da muke a yau a najeriya ya kamata mu ware tsakanin kafuran kiristoci in haka daidai ne to yaya za mu yi wajen yi musu da'awa wannan tambayar ba ta fili kamar yanzu misali da ake cewa kamar eh, masu fasar aya lakum dinukum wa din addinin ku ban namu daban sai ka an ware mai ya ko wajen zama ba ba wuri ɗaya suke ba ko kuma ana musulmi na kyaman wanda ba musulmi ba to idan akwai wannan alaka ta nisanta din shi mai tambaya yana tambaya ya za a yi har a samu kusanta ne musu da hawa ba zai rubuta kusanci wani na na na malam don Allah ko akwai halarci na yawa ko akwai halarci na auren kitabi a yanzu ko da ke wannan ma'an tambaye ta mako dangane da mu'amala da tani musulmi da wani sa yau musulmi suna hulɗar yawan musulmi suna hulɗar kasuwanci da saka jari a banki da kamfanoni kuma shirukan waɗannan kamfanonin ba na musulunci ba ne ne mafita a nan